Rashin samun daidaito game da buƙatar ƙarin wa'adin wata guda domin shiga sabon tsarin biyan kuɗaɗen harajin cinikayya wato TVA ya sa ƙungiyar masu shagunan kemis ta umarci 'ya'yanta su dakatar da aiki daga wannan laraba ɗaya ga watan Disamba da nufin baiwa ma'aikatar haraji damar shigar da manhajar tantance kuɗaɗen wannan haraji na TVA a kwamfutotin masu shagunan magunguna kamar yadda suka bayyana a sanarwar da suka fitar. Madan Ramatu Gali Adam na daga cikin shugabannin wannan kungiya. Sun riga sun ba mu kwana 45 bayan kwana 45 din nan su ba za su kara ba. Mu kuma mun san in muka sai da paracetamol guda muka ba da facture da ba certificate ba. Za mu biya tara ta shika 500. Kowace facture guda da mutum zai yi da ba certificate ba sai ka biya tara ta shika 500. ba gref ba ne muke tahiya amma ya kamata mu bi ka'ida da gwamnati ta sa a hanya in ba mu son doka ta bige mu A watannin da suka gabata ne ma'aikatar harajin jamhuriyar Nishar ta sanar da 'yan kasuwar kasar sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da take shirin zartarwa daga farkon shekarar da ke tafe. Saboda haka ta gargaɗi dukkan waɗanda matakin ya shafa su gaggauta ɗaukar matakan mutunta wannan tsari Zakari Isuhu babban jami'i ne a ma'aikatar DJI. E. cikinsu akwai waɗanda su losarkin su dama amince suna ai su hara su yake don mine waɗanda su nasu yana yi da ya amince don mine su su ma a ce su ruhe don cikin su akwai waɗanda su ba su so su bi doka sai a ce kowa ya ruhe ko da waɗanda suna da suna da su a ce su ma su ruhe wannan babban matsala ce a kasar tamu in dai a duka lokacin da mutum ya bijire ma doka sai ya ce yana hana ma mutane eh, aikin da ya kamata ya yi don ya kawo gwamnati ya bayar su bukata wannan ba abu ne zai kawo alheri a ƙasa tun da su farmasi sun yi yau gobe waɗansu ma za su yi gobe waɗansu za su yi hakan nan mu tana ci gaba tuni dai wannan takaddama ta fara shafar jama'a a nan birnin yamai wallahi na zo ne sai ka magani bai iske farmasi ba aiki an ke a ta take kuma ba iske kowa ba sai dai in koma gida in yi nazari takwa dan ba san inda zan samu magani bayan so kuma wayan da ake sai da arariya eh dan wanga rihe farmasi ba shine yake ka solution Allah sa dai su sasanta wannan dai muke wata to amma wata sanarwar da aka bayar a ɗazu da rana na cewa an samu fahimta a tsakanin ma'aikatar haraji da ƙungiyar masu shagunan kemis ko kuma farmasi wace ta yi kiran 'ya'yanta su koma kan aiki sakamakon ƙarin wa'adin wata guda da suka samu daga wajen hukumomi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.